Thank you. auditrices et auditeurs du studio Kalango, bonjour et bonne année 2025 à vous tous, en espérant que nous allons vous servir encore mieux cette année. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, c'est Samira Rafi et Salamoto Kadri. Ça va Salamoto Oui, tranquille Sami, et toi Ça va bien, tu as débuté une belle année, j'espère. Alhamdulillah, ça va. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui tout, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité aujourd'hui, euh, nous allons suivre plutôt un documentaire sur le cyberharcèlement. Et n'oublions pas le sport avec euh, notre chroniqueur euh, e-sportif du jour, Adam Sariou, du loti offert par les femmes du studio Kalangu. On finira avec les messages des auditeurs. L'édition est assurée par Moussa Hassan et la technique Bunga. Chers auditeurs, on débute cette émission avec le flash d'information présenté par Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour ma fille, bonjour Samira. Bonne heureuse année Moussa. Euh, merci à vous Salamat Kadri, merci à vous Samira. Et alors, vous avez quoi pour nous ce matin Nous commençons avec euh, le Conseil des ministres qui a adopté ce mardi 31 décembre 2024, entre autres projets, le projet de décret déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement du bitumage et de réhabilitation des voiries urbaines de la ville de Niamey et les sites d'extraction des minéraux nécessaires à la réalisation de ces travaux. Le projet de décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction des routes rurales et les sites d'extraction des minéraux nécessaires à la réalisation dans les communes de Goudoumaria et de Meneserwa, région de Difa, le projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux d'aménagement et le bitumage de la route Filendier-Tawa, section Sanam-Tawa, et le projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux de construction de la route de contournement du barrage de Kandaji RN1W, section Ayoru, sur 40,2 km. Le Conseil des ministres réuni sous la présidence du chef de l'État, le général Draman Chani, a aussi adopté ce mardi 31 décembre 2024 le projet de décret portant plan de carrière du personnel du cadre de la police nationale, rapporte le communiqué du Conseil des ministres publié par l'ANP. Il permettra ainsi au personnel du cadre de la police nationale d'accomplir efficacement les missions à lui confiées, conclut le communiqué du Conseil des ministres. Enfin, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel boubou Soumane Garantier, a rencontré ce mardi 31 décembre 2024 à l'hôtel de ville les différentes couches socio-professionnelles, traditionnelles et religieuses de Niamey. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les représentants des chefs traditionnels, les leaders religieux, les organisations de la jeunesse et organisations féminines ainsi que la société civile sur l'interview du chef de l'État, le général Dramani Chani, accordé à la radio-télévision du RTN le 25 décembre 2024 afin qu'ils puissent à leur tour relayer le message au niveau des populations de Niamey. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Moussa Hassan pour toutes ces informations. Comme annoncé en début d'émission, en place de l'entretien, nous suivrons un documentaire sur le cyberharcèlement. Mais avant Samy, nous allons d'abord souffler la musique et c'est avec le titre Yanoua » de Safia. fraternité, à l'unité au Niger. Les paroles sont un appel à l'amour et à la paix en soulignant l'importance de se réunir malgré les différences. Les paroles expriment l'idée que malgré les obstacles, la solidarité et la fraternité vont prévaloir. C'est une chanson qui invite à célébrer l'unité de l'humanité, en particulier dans des périodes difficiles. Le message de la chanson est temporel et elle reste aujourd'hui encore un hymne à la fraternité au Niger, à la paix et à la réconciliation. Voilà, chers auditeurs, Samira, on poursuit l'émission avec la première partie de notre documentaire. Oui, on va plutôt la faire en une partie et c'est sur le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement influent silencieux qui s'insinue jusqu'à dans les salles de classe. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'une jeune étudiante de 23 ans sous le pseudonyme de Nadia qui a trouvé le courage de dénoncer les abus qu'elle subissait de la part des membres de l'administration de son école. Ce combat personnel a transformé sa vie, l'amenant à joindre une association engagée contre le cyberharcèlement. Pour des précisions, la voix de cette jeune fille a été euh, modifié. Voici un entretien réalisé par Balkis Assidi et Fanta Chamsou. Il est 10 heures à Niamey, dans une grande salle de conférence remplie de jeunes filles. Nadia Ibrahim, un pseudonyme, 23 ans, s'apprête à passer à l'action. La jeune étudiante est membre d'une association très active dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et ce matin, justement, à l'occasion de la journée de la jeune fille, elle participe à une séance de sensibilisation organisée par les membres de son association sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes filles, car beaucoup préfèrent le silence à la dénonciation. nous sommes très honorés de vous accueillir Après quelques interventions, Nadia prend la parole. l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes filles Assises sur les tables bancs classées en trois rangées, une cinquantaine de participantes, des jeunes filles, lycéennes et étudiantes pour la plupart, écoutent avec beaucoup d'attention Nadia et les autres panélistes, des membres de l'association placés en face de l'assistance, exposent leurs idées. Après la sensibilisation, Nadia nous explique le but de l'activité. L'objectif même euh, du cet activité, c'est de faire en sorte à ce que les jeunes filles ne se taisent plus, de faire en sorte à ce que les jeunes filles prennent le micro, de s'exprimer, de dire. Il faut qu'au final, elles puissent se sentir à l'aise d'exprimer ce qui se passe entre eux et les gens qui essaient de les harceler. Sinadia a fait de la question du cyberharcèlement des jeunes filles son cheval de bataille. Des raisons très personnelles expliquent ce choix. La jeune fille a en effet elle-même vécu la même situation. Une histoire qui la hante encore et qu'elle a tenu à nous raconter un après-midi lorsqu'elle nous reçoit chez elle. Une grande concession familiale située dans un quartier périphérique de Niamey. Repliée dans sa chambre sur son petit lit en bois, Nadia se remémore encore cet épisode de sa vie. C'est d'ailleurs ici que tout a commencé. C'était c'était une soirée dans la nuit, il m'avait écrit. Il s'est présenté. Moi, je pensais que c'est quelque chose que je... Nadia était encore étudiante en deuxième année de licence dans un institut de lorsqu'elle reçoit le premier message de son harceleur, un membre de l'administration de son école, un homme qu'elle respectait beaucoup pour son âge, mais aussi pour son statut à l'école. Comme on a un groupe euh, de WhatsApp dans, lequel se trouvent presque tous les étudiants de l'école, il a pris mon numéro dans le groupe comme nous sommes des étudiantes de l'école, peut-être il y a une activité académique. quoi. Il m'a demandé si on peut sortir, que tu as une forme Coca-Cola, quand je te vois, tu m'excites, voilà, voilà. Ou bien, Étrange pour la jeune étudiante qu'elle était, mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Les messages pervers continuent des plus belles. Il me dit des choses bizarres. Il me dit, j'ai même revu qu'on a ensemble parce qu'il m'a demandé euh, le sexe. J'ai refusé. Un refus que le monsieur en question se contenta tout simplement d'ignorer. Il utilisa ensuite un autre moyen de pression, les frais de scolarité que la jeune fille n'avait pas encore fini de solder. J'ai même eu l'habitude de pleurer. Je le déteste d'ailleurs. J'ai pleuré mais j'ai rien dit. Parce que en pleine cour, je vous dis, en pleine cour, il vient, il, appelle mon nom, je me présente, il dit venir. Je sois et puis, tu sais que tu n'as pas fini depuis, j'ai dit oui. Donc, je ne discute même pas avec lui. Je prends mon sac, ce soir. Comme je sais ce qu'il veut, et moi aussi, je refuse de lui faire ce qu'il veut. Parce que si il était que j'ai accepté sa proposition, il n'allait jamais venir me dire de sortir. Son insistance fit comprendre à Nadia que le silence n'était pas son meilleur allié. Elle le dénonça à l'administration. Dès qu'il m'écrit, il fait ces trucs-là, j'ai capturé les messages. Du coup, j'ai gardé. Donc, j'ai une arme contre lui. Je ne peux pas avoir peur de lui. Et après qu'on a fini les cours, je me suis rendue au niveau de l'administration pour signaler et puis raconter ce qu'il est en train de me faire depuis un certain temps. Une fois qu'ils m'envoyaient des stickers sur le WhatsApp, je l'ai bloqué Par après, maintenant, c'est à l'école. Quand je fais cours, il vient me de sortir. Pourquoi Parce que j'ai refusé qu'on sorte. C'est ça le but. Après, l'administration lui avait convoqué, il est Moi, j'ai appelé mon papa. Et c'est grâce à cette dénonciation qu'elle put résoudre ses problèmes. Même si le traumatisme reste encore ancré dans sa mémoire, Nadia a su transformer sa douleur en force, éveillant les consciences de nombreuses jeunes filles. En témoignant de son expérience, elle espère donner du courage à toutes celles qui subissent le même calvaire parce qu'elle sait pertinemment que sous d'autres cieux, d'autres jeunes filles sont aussi confrontées au même problème. Et aujourd'hui, où qu'elles soient, Nadia accueille, conseille et oriente les autres victimes des cyberharcèlements. Et justement, un peu plus tard dans la soirée, une autre jeune fille rejoint Nadia dans sa chambre. C'est son amie de longue date, Alia. Stressée ce soir, Alia vient chercher conseil chez Nadia, sachant qu'elle est la mieux placée pour l'orienter. Je il change de numéro. À chaque fois, À chaque fois. Hmm. En effet, depuis un mois, s'est fait harcelée par un homme bien connu du public avec qui elle est entrée en contact et qui sans cesse la bombarde d'avances malsaines et messages vulgaires. Voilà, je ne peux plus. Je suis fatiguée. À chaque fois, il me fait des vocaux, des messages, je suis fatiguée. Ce sont aussi des vidéos, des stickers et même des photos sur WhatsApp. Ça fait beaucoup de messages. Il faut atteindre au niveau de peut-être 50, voire 60. Et, c'est des vocaux. C'est même pas des messages, c'est des vocaux. On peut entendre sa voix. Elle a tenté de l'éviter à plusieurs reprises, mais il revient toujours à l'assaut. J'ai bloqué son numéro deux fois, mais elle a changé de numéro. À chaque fois, elle m'écrit sur des nouveaux numéros, sur un nouveau numéro. Ça continue, même hier nuit. Hier nuit. Nadia n'hésite pas à conseiller son amie. Première option, renvoyer la flèche à l'envoyeur. Et s'il persiste, la police. Essaye de lui dire que s'il continue de t'envoyer des vocaux, ou bien s'il continue de te faire ceci, tu vas envoyer tout ce qu'il t'a dit dans des groupes que tout le monde le connaît. Et puis tu verras, là, il va avoir peur. Et s'il continue aussi, on va partir au niveau de la police, au niveau de la division, là où la commissaire s'occupe de ces genre de problème des conseils qu'Alia reçoit avec beaucoup d'attention. Elle promet à son amie de les appliquer à la lettre. Je, vois, je vais t'envoyer les messages et les vidéos. Tu vas les garder. D'accord. Au cas où il supprime. D'accord, il n'y a pas de parce qu'il va essayer de, de les retirer. C'est bien toi quand tu as eu le courage de venir m'en parler. Pour Nadia, si ce genre de cas se produisent de plus en plus, c'est à cause du silence des victimes. Et c'est pourquoi lors d'une de ces séances de sensibilisation, elle insiste pour que les jeunes filles harcelées ne se taisent plus, car c'est grâce à la dénonciation qu'elle a pu se libérer de son harceleur. Et pour avoir vécu la même situation, elle comprend à quel point il est difficile pour une jeune fille d'exposer ce genre de situation. D'autres ont peur de s'exprimer parce que la majorité de ceux qui les harcèlent ce sont des grands, ce sont des gens responsables, des gens influents. Mais d'autres se disent, si je dis c'est ça, c'est si, on va pas me croire. Parce que la personne est responsable, la personne est ceci, cela. Or, n'est pas ça. Il faut qu'au final, elles se disent, voilà, même si la personne est ministre, quand la personne essaie de, marceler, je vais nous dénoncer. Après quelques interventions, l'assistance réagit. Quelqu'un m'avait envoyé une Première victoire pour Nadia, les jeunes participantes venues de toutes les régions du Niger prennent la parole à tour de rôle car beaucoup se retrouvent et se reconnaissent dans le message transmis par les panélistes. Nadia et ses autres coéquipiers essaient tant qu'ils le peuvent de les conseiller. L'une des participantes venues Tawa accepte même qu'on laisse notre micro ouvert pendant qu'elle exposait son cas à l'un des panélistes. Un monsieur m'a une fois écrit en fixant un rendez-vous avec moi et en me donnant ses propres conditions. Je lui ai dit qu'il se trompait de personne. Il m'a dit que de toutes les façons, toutes les filles sont pareilles. Ce sont des filles faciles. Je l'ai bloqué. Mais il a encore cherché un autre numéro pour m'écrire à nouveau. C'est là que j'en ai parlé à mon grand frère, qu'il a appelé pour le menacer. Oui, il m'a vraiment harcelé. Pour Nadia, si les graines de sensibilisation ont été semées, il reste encore beaucoup à faire pour que chaque victime ose parler, car derrière chaque silence se cache une histoire, mais aussi une souffrance. Voilà, c'était le documentaire réalisé par euh, Balkis Sidi et Fanta Chers auditeurs, nous allons encore faire une pause musicale et je vous propose le titre Fatuma de Moussoutoku. fati doguwa fatu madara fatiga ga fatiga fati ga hanji fati baya fatiga ga idanuwa wayo kaina fatu madara ke aminiyata fati doguwa ke ata fatiti yaki tawa ya ki Fatuma dara ya ki madawa hanna ya ki tawa da dadi da ki Dans cette chanson, l'artiste rend hommage à Fatouma, une femme qui a su capturer son cœur de le premier regard. À travers des paroles pleines de tendresse et d'admiration, l'artiste décrit avec émotion le fait électrisant électrisant de cette rencontre inattendue, le coup de foudre est palpable dans chaque verre et il devient évident que Fatouma incarne bien plus qu'une simple rencontre. Elle représente une source d'inspiration, de beauté et d'énergie qui illumine la vie de l'artiste. La chanson célèbre non seulement la beauté physique de Fatouma, mais aussi son aura, son charisme et la manière dont sa présence transforme tout autour d'elle. C'est un véritable, c'est une véritable déclaration d'amour et un hommage vibrant à celle qui a bouleversé son monde donnant à la chanson une touche de magie et de romantisme. Anzola Fatoumania, Ndiaye Fatoumania, Disso Fatoumania, Fatou Dara, Fatouma Anna, Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Fatuma de Moussa Toku en espérant que la musique vous a plu. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalango se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire qui parlera environnement. Le conseil communal de la jeunesse d'Arlit s'est engagé dans un projet intitulé Ville propre en collaboration avec la mairie. Cette initiative du conseil communal de la jeunesse d'Arlit a pour objectif de rendre salubre la cité minière à travers une compétition de salubrité entre les différents quartiers de la ville. Notre correspondant local Gungo Mandantani nous en dit plus dans ce reportage en le cadre de cette vaste campagne de salubrité sur toute l'étendue du territoire, le conseil municipal de la jeunesse d'Arlit s'est engagé dans un projet intitulé Arlit Ville Propre. Cette initiative du conseil communal de la jeunesse d'Arlit a pour objectif de rendre salubre la cité minière à travers une compétition de salubrité entre les différents quartiers de la ville. Suleiman Al-Mustafa de la Commission Environnement du Conseil euh, de la Jeunesse d'Arlit explique. D'abord, euh, on a un projet Arlit Ville propre. Ça nous permet de rendre la ville d'Arlit propre et mettre tous les quartiers d'Arlit en compétition. Après chaque mois, on va activer cette activité. Donc, euh, nous voulons que Arlit soit propre au regard du monde. Pour l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Arlit, M. Mohamed Mamman Illo, cette initiative du Conseil communal des jeunes cadre parfaitement aux idéaux des plus hautes autorités du pays et il a lancé un appel à l'endroit de toute la population de sa commune. Initiative kin conseil communal de jeunes na Arlit. Wannan initiative ta gwada mu matasa sun fara ganewa matasa su ne manyan gobe. Za mu tallafa musu, za mu taya tare da su, tunda abu ne in kowa da kowa ya gane ta yadda suke cikin Arlit za ta zamanto gari mai sabta ne. Sabta tana tare da lahiya. Ba kai sabta cikin gidanka ba ko bakin kofarka, bakin hanyar gidanku ba za a samu lahiya ba. Amma in kowa da kowa ya kama a wurin lahiya da tantama karuwa za ta yi kowane wata za a san wani karce ne ya fi sabta sai a bashi tukunci shine muke so wani zamanto ko ina a cikin arlit haruna nagodi représentant du chef de village et chef du quartier bukoki 2 apprécie cette initiative du Conseil communal de la jeunesse d'Arlit. Wagga tsari da matasa na guduma Arlit suka kawo muna goyon bayan ɗari bisa muna fatan Ubangiji Allah sa albarka Ubangiji Allah sa kuma ida laya muna son mutane su ba da gudunmawa kowa kokarin shi saboda in aka yi tsabta ta samu cikin unguwa ko ci unguwa to an Allah da duk wata cuta Allah zai kamo saukin su. Selon les organisateurs, cette opération de salubrité va durer 12 mois avec la remise d'un prix à chaque fin de mois au quartier le plus propre de la ville. C'était là la rubrique Environnement, chers auditeurs et auditrices d'Istiro Kalangu. Écoutez encore de la bonne musique nigérienne. Voici le titre copto de Abdul Salam, rien que pour vous.

بسم الله لا يا بسم الله لا dono kai gateo zarmai ne ga su dono indai na te yeta yeta ai mo ai ne di biganda ni zarmara di biganda mai zai ta bai kandu kalata ngarmada dibi ganda mage sabai kandu matan kare timoro hita matan banga timoro hita matan zangwe bor timoro hamita ya dinno zarma timoro bundu bundu hagawa kula agawa kubai hagawa sannan na doki hanya kuma hanya za maganda garbai ya fulutin da kwamto daga wani dan ba zaba ne ana ce mai kudi zai na te mai hai kudize garbai nya kulutin da kofto anai se duba garano ga kanu nai se duba garano ga kanu da duba garano ga kanu da jo kulutin da kofto anai se damu no ga kanu nai se damu no ga kanu dar mai ganala ida bor na di dar mai bugano malai jo ko ga dar mai ganala ida bor na di ಸಮಯ ಮಗನು ಬಲ್ಲೈದೊಂದು ಮನ ಪುಲು ಕೈಗ ಹೀಗಿ ಮನ ಪುಲು ಕೈಗ ಹೀಗಿ ಧರ್ಮೈದ ನೈಗ ಹೀಗಿ ಕಮ್ಮಾಯೋ ಮಾತಿ ಕದೀಜ ಒಲ ಕಮ್ಮಾಯೋ ಅತಿ ಪಾತಿ ದಿನೈತೆ ತೂಗಿ ನೋರು ಐಮಿ ನೋಡು ಬಗರ ಮೋತು ಹಿಂದ ಉಂಡು ಬುಂಡು ಮೋತು ಹಿಂದ ಸಿಗಾದೆಗೆ ಕಾಸು ಹಿಂದ ಇಮ ಕಾಸು ಇಮವ ಇಮ ಅನ್ನಗ ಏತ ಹಿಂದ ima ka som ima wa ima na ga ye ta ye dar mai galala iza porun da di diga dar mai wagano balai do go ga ga dar mai galala iza porun da di diga dar mai wagano balai do go ga ga ai baba na dar mawa ai mo balle kai na nandi dar mai ai kai yanno dar mai ai ba ga yanno e aygiiɗo nyadayno dine karmo i haw zama kayti haa ma gokko a kurnya hannaadayno agazano ga hampa ihinka gol magan agazano ga hampa ihinka gol hmm? magan darmai ganana ida por ngani migan kai darmai ganana balai go go warai darmai ganana ida borun gadin darmai waganun balai do gogan kwarai kwarai kwarai kwarai ta zabar ma ba c'était le titre Copto euh, de Abdou Salam. On va poursuivre cette fois avec euh, le reportage en région qui nous amène à Zender. Dans le temps, en pays haussa, notamment dans la zone d'Aura, le département des Kantiers, la cohésion sociale et l'unité étaient soutenues par certaines pratiques culturelles pendant la circoncision de masse qui s'est pratiquée à des moments de l'année bien choisis. Des pratiques qui tendent à disparaître de nos jours, notre correspondant Abou Kisali s'est entretenu avec euh, Ismaila Sarkin Aska, le chef des coiffeurs traditionnels de Matamé. Écoutons. kuma sallatu ranar kuta ko kuma tun ranar ma dangi wani kawo kaza wani kawo hatsi dangi yaro sai ga samu kaza wani samu biyar wani daga nan ma ki san akuya daga nan ne kawai wannan hitin mai muharin arziki shi ɗaya yaran sallatu wannan kuma bayan ka an an kare lokacin sun huta za ga an musu kaya kala ɗaya su shiga kuma suna yawo dangi wurin kamar da san barka da sallah haka ake al'adunmu ana tattara sun da ake a ina ne ake tattara su a wurin shi mai yi musun ko kuma a wani gida ne na musamman ake tattara su yara eh, kamar in akwai wani masallaci a kusa ana ake zama ko kuma a akwai wani babban wani unguwai sai hmm. ko tattara su a ce a zo gida na kawai shikenan ko nan za a musu komi da komi an kare ko tukuna kuma yaro kowa ne ta gidan shi wasu kuma nan ma ake samu wani tsoho ya tsare su har a da ba wani gida gaya wani wani a'a in aka musu a samu ɗaki a killace kawai yaro mutum a samu tsoho ɗaya zamana kowa da gidansa da aka abinci kowa a nan ya warke kowa ta gidansu wajen kaman yi musu magani fa an aika yakin kakin a ce sun warke kin eh, a wannan kuma aka yi musu mu muke zuwa duk kwana hudu za mu je a wanke a barbada musu magani tunda lokacin da ba bandeji yanzu ne zamani kawo bandeji muke amma a lokacin da sai dai kawai a barbada musu magani hayo su zama a wani har aka samu yan kwanaki har a koma a rubuta masu har kowa ya warke wajen tsabta jikin su kamar wanka ha suna yin wanka ko sai sun warke a a da gaskiya ba a yi wanka amma a yanzu duk kullum ruwan gumi ake yi yaro ya shiga ya zauna ta da bandeji ne in ya jima a da shi sai a mushi wanka kuma a yi gobar sa haka muka samu kwana uku kuma mai mai fansan haka an ce kamar a dakin da muke batu an aka musu ana ɗarma musu kamar wani icce tsakanin kafafuwansu menene amfanin icce nan kuma menene ma ake cewa icce eh shi wannan icce da ake sashi kamar lokacin haka akwai sanyi sanyi yaro in mai kudindini ne sai a samu kara sai a yanka a mashi karkiya sunanta haka mai karkiya sai a ɗora kaho wannan a ɗora kaho wannan to yaro in ya kwanta bayyana za a yaga mai kahon wannan alawar tsin wannan shikenan in kuma sahiya ta yi to akwai jakki ake mata hayo shi ma wani kara uku ne ake sai amma lalaka karkashin ta in ba a yi bandaji ba ma da to sun ta in aka sa in ce karkashin shi to ta dago to sai ta dinga shan iska sai gani kawai lahiya ya samu lafiya to kakin su warke suna daukan kaman kwana nawa ko sati nawa to ka san ita warke al'amari ne na jiki wani yaran jikin shi wato wai daure gare shi wani yaro kuma sai da ya warke wani a sati ya warke wani kuma a hei kwana goma shi ya warke a ce kamar an za a sallame su eh, kamar tare ne ake sallama su da wanda ya warke kakin sauran su warke jira yake sai lokacin ya yi ko kuma ya ne ne a in za a sallame bar ake ko ya warke ko ya warke lukuna eh, wanda in ka warke ko har ka amma da za a yi musu wanka kuma gaba za su yi a musu wanka kuma ke ne sai a sallama kowa kenan dai ranar sallama tamkar biki ce ko biki na musamman ma biki na musamman ake saboda duk kowa dangi sun zo sun haɗu kowa kwanan kaga an sallama kowa kowa kawo ne kawo ne ai abinci ai komi to na da da ake a tattara yaran wannan yana da amfani kamar a zamantakewa ta gargajiya ah, irin amfanin ai ƙarin danƙon zumunci ne wani a lokacin mutum ɗin ɗauki wani biya ma duka sallatin ka gani amma wanzu wanda gidan ku guda ma wani hidda ka kira ka gashi ka da wanzami ya ce ai a ka ga wancan haɗin kai kuma wancan ma ce kuma haɗin unguwa ne haɗin gari guda wani san sai ga haɗin kawai yanzu muka tana kama ƙauye kawai gira guda za gani ko an ta tolo ya sun yi goma amma su ka gani gaba ɗaya kuma su eh, ka gani ka kenan da an yi zumunci sosai kuma an yi haɗin kai kuma a hijin daɗin rayuwa gaba. Kun yi zancen da an musu ana kawo musu kaji da sauransu kajin wato kenan kullum dai suna cin kaji ko ko kuma dai an kawo kazal wannan eh, mutum zuwa ke ɗaure ta ko ta to mai dukiya zuwa gaba. A ina irin kajin da ake ci. Yau a sallatin da yaro kan ya warki ba ya zama tiƙeƙewa. Yanzu ne mutane zai son kuɗi kuma da rashin kuɗi da babu a hannu. Amma ɗan sallatin da sai ya ce saura da za su yi wani wallahi akwai wani suke saurari dole hidda su da su to amma yanzu ina wani hiya kare ma wani tsire ma ban kama shi ba kawai sai dai al'amuran Allah ne kawai yanzu hakuri ake kawai su ma yan salatin kansu yau muka je muka ce kai mu koma fansa muka ce kai yaya an yanka ma kaza wani ta ya kawai sake awon ah, ba yanka mu kika ta ya eh, wani ke ma an gaya baban shi a yanka mai kaza kaga al'amuran abin ya sha bamban amma a da kuma a kiwo ga sanan a gida ma ka kama kenan ba a samun kaman yadda ake cewa kaman kurji ya yi infecte ko jagwabe haka idan an yi maganin da kuke sa shi ke wannan eh, rigakafin in dai mutumin da ya san aikin shi dan gargajiya ne ba yanda za a ke sallatun jagwabe ka bar ta ma hili yi ba yanda za a yi jagwabe in ka dai balbaɗa wannan maganin ka ce yaro ta shi kawai kamiya zai kawai sai dai in ka zo kawai saboda ka tada saboda eh, wato karin ya rage ka sake mai da wani kawai amma ba wani magana je kuɓe Tun sarki menene bambancin sallatu na da da na yanzu bambancin shi yanzu riya ake a yi fansuman shi kun da kawai in kuma wadda magani kawai he sati ya yi ko kwana biyar ka je ka gani ka haka ya sha bambanci na to yanzu ko kamar wata shekara ce ya kamata a ce a da an yi ma yaro eh a da da muka tara shekara bakwai yaro ko in dinka yaron kai shekara bakwai an mai sallatu amma yanzu kuwa sadafa yanzu wani ko shekara hudu wani biyar wani shida haka ne wani jinjiri ma ake mai daga mun je ne daga suna gobe mun je wurin gyara kawai a ce mai sallatu kawai ya samu laya kuma ya huce kin ya bamban kamar yanzu eh, yadda ake cewa kana kamar wani santi na da a bisa yanzu da kuke yi wani irin alheri ne kuke samu a da a da yanzu in muna sallatu za ka ga yan unguwa nan mace da mun mu za a kan mu ana zuba kuɗi kai ga karin wannan ga karin a karin kadai sai ga an samu kuɗi ya kai jika uku jika hudu amma yanzu kuɗi za ka sai wani dala ma ba an ba ba sai bakin wanda babban yaro ba shi kenan to wallahi mu a lokacin za gani wata ta kawo kuɗi wata hatsi za ta da mu kan mu a ranar sai ka an samu alheri a ranar ma a kai a naka tunani sarki menene ma kawo ƙarshen wannan yanayin na da bisa kan na yanzu Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Adam Saru est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou, bonjour Mira. Bonjour Adam. Alors Adam, quelles sont les nouvelles sportives de ce matin Eh bien, comme vous le saviez déjà, depuis le dimanche dernier, c'est la région de Niamey qui a remporté le sabre national avec le jeune lutteur Abba Ibrahim et nous allons rappeler l'historique des régions qui ont remporté le sabre, en commençant par la région du Niamey qui a remporté le dernier. Niamey a remporté quatre fois le championnat de lutte traditionnelle, d'abord en 1987 avec Narwa Sanou, en 2004 avec Mohamedou Abdul Karim, en 2014 avec Yacouba Adamou et en 2024 avec Abba Ibrahim. À l'intérieur du pays, la région de Tawa et Maradi sont les plus titrées avec du sabre chacune suivi de la région de Zander qui en a neuf, dont le dernier a été remporté par Tassi Oussani en 2018. La région de Dosso a remporté huit fois le sabre, la région de Telaberi une fois et la région de Dagadez trois fois. La région de Difa est toujours à la recherche de son premier sabre. Voilà, merci Adam pour ce rappel. Et nous profitons de ces moments pour informer les amateurs de la lutte traditionnelle que la 46e édition se déroulera dans la région de Tawa l'année prochaine. Eh bien, pour finir, nous allons parler de la Super League avec, avec deux matchs au programme de cette nouvelle année. Ce soir, l'université Abdou joue contre l'AS à 16h au stade municipal de Niamey et l'AS contre la Renaissance de Bokoti au centre technique national de la Fenifoot. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce matin à demain pour un autre numéro. Merci bien Adam, à bientôt. Alors euh, aujourd'hui, euh, qui allons-nous découvrir Mira, aujourd'hui, la rubrique portrait nous amène à la découverte de Mansour Suleiman, âgé de 29 ans, un jeune de birnion Koni. Il est chanteur et producteur de musique. Voici son portrait avec Asman Moussa Arzika. Domin kare kansa da zaman banza wanda ake cema zaman kashe wando wani matashi a cikin gundumar birnin Kwanni jihar Tawa mai suna Mansur Suleiman ya buɗa wurin tace waƙoƙi da rera waƙoƙi a studio matashin shi kanshi yana rera waƙoƙi zamani ko menene yasa ya zaɓi wannan sana'ar Mansur Suleiman ya yi mini ƙarin bayani. So ka san kowane ɗan adam yana da nashi buri a rayuwa kuma musamman ma na kasuwanci. so akwai wanda yake tun tashin shi zaka ya ci shi yana so ya zama wannan dokta ne wanga soja wanga kowa da kalan abin da yake zaba to ni ma haka da na taso buri na shine a ce mawaki ne ni kuma producer ma kuma na duba na ga abin sana'a ce sana'ar ma babba to sai na zaɓi wannan sana'ar na ce ita zan ɗauka matsayin sana'a ta. sai kuma alhamdulillah. Yalla wannan sana'ar tana biya masa bukata ko dai yi ake domin nishaɗi. masu Suleiman ya yi godiya ga Allah bisa ga wannan da amfanin da kuma yake samun gare ta. Gaskiya alhamdulillah <laughs> tana biya min bukatu sosai ba kaɗan ba. sana'a ce wadda take ba ma karama ba ma karama sana'a ba ko ba ma da waka ba da ita kadai kana iya rike kanka kuma da iyalanka kai har ma da wasu ma ka taimaka musu lalle wannan sana'a tana rike ni sosai ba kadan ba na samu amfani abu da dama saboda a ciki na farko dai na yi ma ahali na abu da dama kuma ta wannan sana'a kama e iyaye eh, na in kuma ce yayi kaga kama duka ce a hali ya kama duka dai mahaifa da sauran yan uwan dangi da dai sauransu su duka sun ci albarkaci wannan abun kuma akwai wanda da dama na koya musu nima sana'ar karan kaina wanda yake kuma sun je sun buɗe wuraren su daban-daban kowane zai da nashi amanu masu suleiman ko yana da ubangida wanda ya koya masa wannan sana'ar ta rera waka da tace waka masu suleiman ya bani amsar tambayar Gaskiya ban cewa ga mai gidana wanda yake kai tsaye wannan shine mai gidana wanda ya koya min waka. Gaskiya bana da shi saboda ana cewa butun ana fara shi da karambani sai dai kowane dan adam yana da wanda yake shine wanda kana ya fara abu a cikin duhu su daga nan za a iya haska ma hitila zuwa wajen wani kaji ya kara ma haske abin akan abin da kake so na fara yin wannan sana'ar ne tun kafin ma je studio ina rubuta waƙoƙi ina ga tun ina da ƙuruciya na fara shi ne tun ina da shekara goma haka tun ba na iya bambance menene baiti yaya yanayin dango duk ban iya bambance wannan kawai dai yota ake yi har yanzu gashi kuma yana cikin shekara ta goma sha tara zuwa ma ishirin ina wannan sana'ar ina rubutawa kuma ina shi a haka nan daban har na kai ga na fara zuwa studio daga ƙarshe na gama ba ma wakan kaɗai nake su ba ina so in koyi aikin To shi kuma wannan gaskiya ina da uwayen gida wayanda suka koya min wannan don waka ta daban sannan kuma koyon aikin ma daban a bangaren koyon aiki ina da uwayen gida wanda suke su suka koya min wannan aikin wanda shi ma abu ne wanda sai ka jajirce gaskiya sosai ba kaɗan ba kahin ka iya wannan sana'a har da abin da ya danganci abu ne na kwamfuta abu ne na na'ura to abu ne wanda yake buƙatar dagewa sosai kuma da natsuwa akan abin da kake koyo matashi Mansur Suleiman daga bisani kira ne yayi ga matasa domin su kama ayyukan hannu ko ko sana'ar yi don yaƙi da zaman banza. Akwai kira, kiran da yana ganin kullum iyayenmu suna mana shi, ɗan uwanmu duk suna mana wannan kira. Shi ne mutum ya tashi ya nemi sana'a da kanshi. Mutum ya tashi ya nemi sana'a da kanshi. Ba wai ya tsaya jiran sai in an je an nemo a bashi ko kuma kamanta wannan abubuwa. Ba sai ya tsaya na jiran ba da sauransu. In dai ka kai na matashi ne kuma namiji to dole ne ka san cewa akwai aiki gabanka. Iyayenka na nan kuma akwai na a tashi kai ma ma aure kake so kai haka zalika ko da ka tashi gidan ka ga dukiya to nan dukiyan ba abin ka tsaya kana kallo bane a'a ka tashi kai da kanka ka je ka nema saboda in ka tashi shine zai sa kai a ranka ka iya rike wasu kuma ka iya tarbiyyantar da wasu wannan zaman banza da ake cewa duk ba abu ne mai bullewa da mutum ba duk da wasu zaman da suke zan iya cewa wasu ba da san ransu bane wasu kuma a'a kamar zuciya ce ta riga ta mutu Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait du jour réalisé par euh, Assoumana Moussa Arzika. Faisons une autre balade musicale avec le son Saïdenu de Barakina. C'est Denis, c'est Denis Sarki. C'est Denis, c'est Denis, c'est Denis Nini. C'est Denis, c'est Denis Sarki. Batayze da ni Batayze Kuma bata nisa da ni Bata nisa Ita bata shi sai ni Bata shi sai da ni Abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni sai da ni Bata yi sai da kuma ba ta nisa da ni ita ba ji sai da ni babanki bai sani mamaki ba ta sani danginki ba sani ba amma ke kin sani kin san da na so ki na san da kin so ni be ke za ki cece mu ke za ki ce musu ke za ki cece mu ke za ki ce musu ba za ni cuce ki ba shagali shagali dadi ni da ke za mu shan shagali kamfani kamfanin amshi za ni kai kike shan shagali bar su su yi bar su su yi baby kowa na da aikinsa lokaci lokaci ya kai kuma alkawali ya cika komi batta yi sai da ni batta yi sai da ni kuma bata sa da ni bata sa da ni ita bata shi sai da ni fata shi sai da ni abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni sai da ni ni ni ba ta yi sai da ni sai da ni sai da ni sarki ba ta yi sai da ni komi ba ta yi sai da ni kuma ba ta nisa da ni abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi lokaci ya kai kuma alkawali ya cika so ya kai so kenan zuciya ta isa lokaci ya kai alkawali ya cika so ya kai so kenan zuciya ta isa chers auditeurs, c'était le titre Seydeni. Samira, on passe au loti du jour. Oui, Salamatou. Aujourd'hui, euh, le temps passe favori euh, des enfants, euh, en tout cas, c'est la télévision. Ils sont parfois exposés à des programmes violents ou inadaptés à leur âge, d'où l'intérêt de respecter la condition inscrite lors des programmes télé afin de protéger les enfants et les âmes sensibles. Écoutons les sages conseillers de l'équipe femme du studio Kalango sur le sujet. matsukiji Nafisa, ba ma ki kayan wasan shi. In baka aihu ba ka baka aihu. In ka aihu kuma matsala. Allah, gora ke kaɗai ke magana cikin gidan. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hmm. Ina naga kaina, fiya hudu kaɗai da ka aiwa. Gani nan kamar mahaukaciya. Masha Allah. Kai, saki gashin uwarka. Gora, ki gafarce ni. Zan je in rufe kowa cikin ɗakin shi in dawo gare ki. Haba ke ku. ai goye su cikin ɗaki ba shi zai sa su zamna kurun ba. Waga ba mafita ba ce. To, me zan yi, Adama? tun dai da aka basu babban hutun nan na makaranta wallahi cikin wannan yanayin nike kowace sahiya da rana da marece cikin ihu nike duba ki gani wannan hujiya ne shufi ya hwasa mini madibin kwabana mira ta ji ma kanta sai da muka kai ta likita aka yi mata ɗimki da ya kai ma kulli shidda subhanallahi kina ina duwan ga abu ya faru hmm, abin da babansa ya faɗa kenan da ya dawo daga aiki ina can ina da huwa mana adama kin san dai bana rabu ba so goma ko balle a wannan lokacin lokacin damuna da kika san da 'yan aiki duka suna komawa ƙauyensu wurin aikin noma. Allah sarki, gaskiya na tausaya ma Mira, amma ina ganin kamar wannan ho bai ishe ta ba, tun da yanzu ina shigowa cin gida ita ce na gani tana ta tsalle bisa kan tabul in tele. Ita dai ce, duba ki ga telen nan, aikin ta ne na yau, duba ki gani yadda ta rugurguza madibin. Allah sarki, kai sai haƙuri fa. Yanzu kuma in babansu ya dawo, ca zai laifi na ne ke da kanshi in ya zo kamar jariri yake ya ma iyan nashi <laughs> Allah sarki ga hila kin san mazan ne su duka haka na suke sai a hankali kin san dan saboda wannan ban da incin zuwa ganin yan uwa ko kuma in je wani biki ke hatta da wajen gyaran gashi a bar mazancan shi ke dai a ce miki dai na hita daga duniya abin ya ishe ni ya ishi rayuwata da rana yara da dare kuma oga da son shagobar shi <laughs> ke dai kawai ban da rayuwa Dibo, kwantar da hankalin kin ji na samo miki mafita ga hila. Wai tambayar kaina ma nike. Mm. Ke wannan kawata ce? A'a, don mi ga tambaya. Kina da mafita ne tuntuni biki haɗi mini bani kenan ina ta mutuwa haka. Ha ba ke ko, ke san na da matsala ka bar shi ya hidda abin da a cikin zuciyar shi wannan ma ba ya sa ki ji dama ba. <laughs> Dan shi ne na saurare ki. To tsaya ki ji, abin da zan gaya miki shine yanzu kin gani su 'ya'yan mata kina iya sa su wajen ɗakin karatu inda ake koya musu wasu girke-girke, wasu 'yan abincin hakan ga wasu 'yan kayan marmari hakan ga masu ɗan suga-suga mhm. kin ga sun koya su kuma mazajen kina iya sa su a jido ko karate ƙarshe ma akwai inda ake koya aikin hannu ke ga sai ki sa suna ɗan koya kayan a ce a tada lakwal in ko hmm. amma wallahi <laughs> adamu kin isa ke kin aza yaran gana sun zamna inda kike haɗin nan yadda ba su jin magana ha ba ke ko abin da yasa na sa yana kuma suna zamna a kurum dan me yasa ba zai faru ba da ƴaƴanki kirin kina ma sa su a makarantar malamai su dan koyi Kur'ani? kina da gaskiya wannan bai zo mini ba a kai kuma kin gani a matsayin mu na iyaye ya kamata a ce mu samu ɗan lokaci kaɗan da muke yi tare da 'ya'yanmu ke gan ko da mu taya su ne su karanta darasan su na shekara mai zuwa ko kuwa mu ɗan taya su muna wasu 'yan wake-wake da raye-raye da 'yan gatanni hakan ga kirai bari zancen na gane kawa na gode kuma a a haka hawa kin zama mashawarciyar eh, zamantakewar gida ha ba ke ko abun hada zolaya ai dama in bar ki ki so kina ta kuwa ki ini kina kuwa ke da 'ya'yan naki to ki gafarce to to to kina jin su fa kina jin su suke nan suna buga kwarhon nan kai ina shi mm-hmm. ai kyale su ni na samu maganin su a yanzu Voilà, merci beaucoup l'équipe femme du studio Kalangou, chers auditeurs, À présent, nous allons poursuivre l'émission avec la culture linguistique et nous allons découvrir le mot famille avec euh, Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour, bonjour disons. Nkona une famille kanse igane almiyali irgo ga hanganirse mu famandirse. Eh Almiyali, da yigiti matkan niki da windi da jama kan wara. a adaba hije na sintin daji na dubara borhin hinkai ba cere hiji da sai da dan a taimatka dinon ci da iga sintin ka hai izu wai iza aru ize dinmo iga hai idu hama yanno hama dinmo dubara te sai gidi ize idu hang sidi wodin jirga ni gonda baba kai ne zai yan nya kai ne zai yan ba bere ze nya bere ze yan wodin matkan faransa ga ne kuzen na sai zuwa na bai ze a sai ni gine nya kofosin yadin ga paran proche waya ya fusi ne din ngono aga bagu mo zambe kulkan kunnin da margu gwara da matkancin bore gashi da da gurksin ne buri wal chotare buri mu furu ya fusi ne halim babis ya fusi ne da almiyale Merci beaucoup euh, pour ces éclaircissements. Ils sont nombreux à nous envoyer des messages. On écoute. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. quartier Eh, suna kayatar da mutane al'umma na karkara bisa kai ga abubuwa waɗanda dama al'umma suna nan kura mai bisa kai ga wannan abu mai amma ita kalangu yanzu ta zo da waye kai bisa kai ga al'amura na al'umma na karkara tana waye musu kai bisa kai ga abin da su gane ba yanzu suna nan suna ganewa abubuwan nan kaɗan-kaɗan mai amma lalle ita kalangu ta masa saboda yau suna rukuwar laburuka na wurare daban-daban yanzu gani na ina magana da wunduce yanzu sai a je abin da nika yaba a kalango yanzu duk duniya sai ta ji a nan a kasan mu ta nishar duka da inda sun kasa ko ina sai a ji yau abubuwan nan mu muna nan muna jin dadin su kuma su kara matsa bisa kai ga wannan abu dangance da al'umma tana nan tana sararin su a kowane lokaci ina gaida mutanen kalangu ina yi musu fatan alheri muna gaida su kuma muna gaida rediyon mu dogon duci sunana shafa'i ya tawa gaskiya muna sauraron studio kalangu da kyau kuma shirye shiryen sa gaskiya yana birge mu yana da kyau ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirin wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi. Assalamu alaikum sunan na Ibrahim Iliya malam makaranta ne da nake sarba. E, gaskiya labarin studio kalangu muna sauran shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai saƙo lugu da lugu. sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare a matsayin na na mai sauraren radiyo lokacin wannan cdo in yayi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen diya kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa to saboda haka ni ma ina sauraren shi ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa saboda tun da shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa yana waye kan mutane kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen diya kuma alheri ya shige gaba kuma muna fatan Allah kara hasken kwalwa kuma al'amura su yi ta ci gaba a kara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane mu duk shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme duka duk wanda aka faɗi in dai an faɗi da harshen Hausa muna ji kuma da abin da aka faɗi dai daga ciki Allah sa albarka eh dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko babba ko yaran duka akwai na karuwa ciki eh tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sanin shi sai wurin su sa su da shi kuma muna jin shi suna haɗi dai fatan da muke Allah sa a yi aiki da abin da aka ji na karuwa wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai ayi kuma haƙuri da shi eh bare dai duka ma dai dai waɗakarwa ce ake eh ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta eh Allah taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara bada haske cikin al'amarin eh, ina gaida kowa da kowa ma'aikatan cdo eh alherin Allah ya kai musu ina ji matan Le programme euh, Studio Kalanga, vraiment, les gens l'apprécient beaucoup, puisqu'il y a euh, ce qu'on appelle la rénovation. Voilà, chers auditeurs, vous aussi, vous pouvez, vous, vous pouvez nous laisser vos messages vocaux au 82 89 89 64. Voilà, ici prend fin cette émission de ce mercredi 1er janvier 2025. On se dit à demain avec un nouveau duo. Vous étiez en compagnie de Samira Wafi et Salamatou Kadri. L'édition a été assurée par Moussa Hassan et la technique par Abdullah Yakouba Bungalasta. Nous vous souhaitons une, bonne, année. <laughs> bye, bye.